سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ya kai wannan manzo waɗanda Allah ya bar su a baya wajen tafiya tare da kai zuwa makka daga cikin larabawan ƙauye idan ka zarge su akan rashin binka za su ce kulawa da dukiyarmu da ‘ya'yanmu sun shagaltar da mu daga tafiya tare da kai, don haka ka nema mana gafarar zunubanmu a wurin Allah. Suna faɗi da bakinsu abin da baya cikin zukatansu na neman istigifarin annabi, domin ba su tuba daga laifuffukansu ba, to ka ce da su, babu wanda yake mallakar komai a wurin Allah a kanku, idan ya nufe ku da alheri ko kuma ya nufe ku da sharri, haƙiƙa Allah ya tabbata dangane da abin da kuke aikatawa masani ne mai ba da labari. babu wani abin da yake ɓuyar masa a cikin ayyukanku duk irin yadda kuka ɓoye su.